ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد mala'ikan da aka wakilta ya kula da ƙaho ya busa ta biyu a ƙaho wannan ita ce ranar alkiyama ranar da aka yi wa kafirai da masu sabo alkawarin narkon azaba